wanda wannan shine zama na uku ko cikin wannan littafi mai albarka wannan shine zama na uku zama na uku ko na'am wannan shine zama na uku kamar yadda in ba a manta ba karatunmu na wancan sati ya gudana ne ko mun tike a wajen aksamu tawassul ko aksamu tawassul akwai at-tawassul mashru akwai at mamnu wanda duk mun yi wannan bayanin wanda yau insha Allah za mu tashi ad-dabitu as-sabi'u ko ad-dabitu as-sabi'u an ga wajen shafi na nawa ne eh shafi na takwas kenan ka tabbatar kawo mu gani kawo mu gani saboda na san wajen da aka tsaya ne eh saboda okay a ba a nan ba ne ba mu kawo nan ba eh gaskiya ne shafi na nawa shafi na takwas daga ƙarshe shafi na takwas daga ƙarshe shafi na takwas daga ƙarshe mun ga wajen shafi na takwas daga ƙarshe an ga wajen shafi na takwas daga ƙarshe addabitu sabi'u usulul shirki ko mun ga wajen addabitu sabi'u usulul shirki tis'atun mun ga wajen ya ce addabitu sabi'u ƙa'ida na bakwai usulul shirki ginshiƙai asalai tushe na shirka tis atun guda tara ne an gane tushe asali ko asalai na shirka guda tara ne shine usulun shirki atun. asalai na shirka tara ne na ɗaya asihiru akwai sihiri na ɗaya akwai asihiru na biyu akwai alkahanatu shine bokanci alkahana bokanci na uku attatayyuru attatayyuru canfi. an gane attatayyuru shine camfi na hudu azzabahu li ghairillah yanka ga wani Allah yanka ga wani Allah na biyar annadhuru lighairillahi bakance ga wani Allah shi shine annadhru lighairillah bakance ga wani Allah na shida alisti'adatu bighairillah neman tsari da wani Allah alisti'adatu bighairillah neman tsari da wani Allah neman tsari da wani Allah na bakwai du'a'u ghairillah roƙon wani Allah du'a'u lahi roƙon wani Allah na takwas al'itimadu fin nujumi wal anwa'i al'itimadu dogaro fin nujumi cikin taurari wal anwa da dai taurari anwa an gani jam'i ne na nau shi ma annau yana daga cikin anwa'un nujum an gane dogaro fin nujumi cikin taurari an gane wajen yin ruwan sama ce ai tauraro kaza ne ya zo a lokaci kaza ya haɗu da kaza shi ya sa aka yi ruwa kaga mutum ya cire Allah kenan ko wannan yana daga cikin usulun shirk shi ma na tara al dogaro al'itimadu dogaro anna ghairallahi cewa wani Allah yanfa'u yana amfanarwa aw ya durru ko yana cutarwa mutum ya kudurce a zuciyarsa cewa wani Allah yana amfanar da shi wani Allah yana cutar da shi wannan ma yana daga cikin shirka a ci gaba ko kuma abin shi haka eh a bar shi haka zan ƙara maimaitawa addabitu sabi'u ƙa'ida na bakwai usulun shirki ginshiƙai na shirka tis'atun guda tara ne addabitu sabi'u ƙa'ida na bakwai usulun shirki ginshiƙai na shirka tis'atun guda tara ne na ɗaya as-sihiru shine sihiri na ɗaya shine asihiru sihiru sihiri na biyu alkahanatu bokanci alkahanatu bokanci na uku attatayyuru camfi attatayyuru camfi na hudu azzaba'u li ghairillah yanka ga wani Allah azabhu li ghairillah yanka ga wani Allah na biyar annadhuru li ghairillah annadhuru ce alwashi an gani kamar mutum ya ce a idan Allah ya sa na ci jarabawa ta zan yi sadaka da naira dubu ɗaya kaga bakance yayi ko shine annadhuru shine alwashi ka alwashi in Allah ya yi ma kaza za kai kaza an gane shi ma wannan ga Allah kaɗai ake yi an gane inda mutum zai je ya ce ai boka inda ka biya mun bukata ta na samu wannan abin zan yi sadaka kaga wannan shirka ne an gane an nazaru li ghairillah yanka alwashi kai bakance ga wani Allah shine an nazaru li shi shine Allah yake ta yufuna bin nazri ko wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira kaga yufuna bin nadri bayan Allah kenan ko shine an-nadhru li ghairillah ba kance alwashi ga wani Allah na shida al neman tsari alisti'azatu neman tsari bi ghairillahi da wani Allah da wani Allah idan da larabawa da larabawa suna cikin tafiya in suka je irin jejin nan wanda yake da aljanu ko wannan sai su ringa cewa suna neman tsari da shumagabanni na aljanu daga wawayen cikinsu suna nema su kare su an gani haka kuma har yanzu akwai masu yin irin wannan suna ganin tasiri ko wani yana da cuta sai ka ji aljanu suna ba da ƙa'idodi an gane cewa ai in dai ana so mu bashi sai an yi sadaka da farin goro sai ya koma yana ba da magani don mutum ya firgice kaga allah allah yake yana ganin cewa tsarewar za ta faru ne bayan ya yi musu ɗa'a ya yi musu biyayya ya bi sharuɗansu wannan shirka ne an gane shine alisti'adatu gairi la neman tsari da wani Allah na shida du'a'u la roƙon wani Allah du'a'u ghairillahi roƙon wani Allah an gane roƙon wani Allah mutum ya san cewa babu abinda mutum zai iya ma an gane amma kana roƙonsa kaga mutum ya manta da Allah yana roƙon wani Allah ko na cikin kabari ko kuma ya je yana cewa ya kula da shi muna cikin yanayi wala akwai masu yi da sunan musulunci mai shi yana kabari amma kana cewa ya kula da shi ya yi ma kaza ya ba kaza duk wannan shirka ne wanda in ba annabi ba ma babu wani wanda za ka faɗi ƙafa'an ka yanke ka ce wannan yana cikin rahama ko da a zaton ka bawan Allah ne don kai baka san gaibu ba ko zato kake yi kyakkyawan zato kake masa to yaya za ka je ka fake da wanda ba shi da tabbas shi ma ta kansa yake bukata yake in ka je ka yi addu'a don ta shafe shi ta yiwu albarkacin addu'ar da kai masa Allah ya gafarta masa amma ba ka nema a wajensa ba to kaga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama bai koyar da sahabbai haka ba ya hada su da Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wato malama suka ce in kai tadabburin wannan ayar zaka fahimci fa gurin addu'a Allah ne da bawa kadai Allah ne da bawa kadai saboda idan ka duba cikin alkur'ani zaka ji ayoyi da yawa Allah yana cewa idan an tambaye ka kace abu kaza ko in an tambaye ka kace abu kaza ya annabi Muhammad Allah ya faɗi ko yas'alunaka anil mahid sai Allah ya ce qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil ma'id ko yas'alunaka 'ani ash-sha'r al qitalun fi qul qitalun fihi kabirun yas'alunaka 'anil ahilla ko qul hiya mawaqitu lin-nas yas'alunaka 'anil anfal qul al-anfal kaga qul qul amma wajen roƙo wajen addu'a Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni sai ce fa inni qaribun bai ce faƙul ni ƙaribun ba saboda kawai a haɗa Allah da bawa saboda galiban na irin wannan a ce sai an bi ta wane sai an bi to wannan shi ke janyo shirka haka ringa ganin cewa in ba da wannan ba Allah baya yi ko Allah bai isa yi a karan kansa na matsayin sarrabu ba nan yadda za ka ji ana yi ana bugawa Allah misali ce ai yanzu kai yanzu haka za ka iya zuwa gurin gwamna direct ba sai ka bi ta wannan ofis ɗin ka je ta wannan ofis ɗin ka ga mutum yana kamanta Allah da bayi kenan sha ai sai an bi don haka shi ma Allah ba a zuwan masa kai tsaye na wani da ake ba da labari wata kisa ko in ce wani tatsuniya wai da wani malami ne da ɗalibin ana tafiya cikin teku wai sai ya ce da shi ɗalibin wai ka ringa ambata sunana wai ka ringa ambata sunana yake na ana tafiya ana tafiya yana ta ambata sunansa kawai sai ya ji a zuciyarsa a ya ga Allah zan ambace ka kawai wai sai ya ambaci Allah yana ambatan Allah sai ya waɗa cikin ruwa wai sai malamin ya dawo sai ya sa hannu sai ya tsamo shi wai sai yake ce masa ya haka sai ce ai wani mutum ne kawai ya zo yake ce min haka ha, yaya za a yi ga Allah kawai sai ka ringa ambatan wani Allah wai sai wai malamin wai ce masa wai kai ai matsayinka kai bai kai ka ambaci Allah a nan ba sai dai in ya ambace shi wai ai shi ya sani wai ba Allah ba ka wannan shirka ne tsantsa dukkanin tsanani kowa ga Allah yake komawa wallahi inda a ce in an ji tsanani za a koma zuwa ga wani to da fiyayyen halitta za a koma da shi amma da yake haƙƙi ne na Allah manzo Allah bai taba koyar da sahabbai haka ba su ma kuma ba su taba yi ba kaga tsantsar tauhidi kenan kuma wannan ba yana nuna cewa ai manzo Allah sallallahu ba shi da matsayi ba a yafi kowa ma matsayi shi kamar ya shi Allah bai ba kuma Allah ba zai ba amma ba a ɗaukan haƙƙin Allah a bashi daga sanda ka ɗau haƙƙin Allah ka bashi to ka zama kafiri kuma annabi sallallahu ya fi kowa kishin Allah yafi kowa in dai sansa da kake da'awa zai kai ka ko ya sa ka ka haɗa shi da Allah to shi kuma za ku yi baran-baran da shi don shi yana kishin Allah ɗin shi ya sa idan aka taɓa Allah baya kyalewa in aka taɓa shi zai kyale wani ya zo fa ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sha Allahu wa shi'ita Allah ya so ka so kun so a tare sai manzan Allah ya ce a ni lillahi niddan ran manza Allah ya baci ya ce ka ni kishiya wa Allah ya ce bari dai Allah shi kadai ya so kaga manza Allah yana kishin Allah to shi yasa ba ka zuwa ka roki wani musamman yayin tsanani ma kuma wani abu da za ka gane fa hatta kafirai mushrikai in suka ji tsanani wallahi ga Allah suke komawa wallahi amma sai ka ga wani yanzu ƙila yana cikin matsala ya ambaci wani Allah wani Allah nan ko da waliyi ne na haƙiƙa kai ko annabi ne ba a yi matuƙar mai shi ba Allah ba ne to Allah kaɗai ake ambata musamman yayin tsanani ka shiga wahala yanzu irin ta haka za ka ga shi bahaushe ko wannan a kansa ne shi ya ci bilis amma akan wani ba daidai ba ne a yanzu a misali da za a ce za a shiga mota da musulmi da kirista inda a ce mota za ta irin hantsila wannan ko ai hatsari ko kan ya kwace da wannan kiristan zai ce jesus da kaji wani ya ce kaji mashiriki bai kiraye allah ba to amma daga ciki wala akwai masu kiraye wa'insu kuma wa'inda su ba ma annabawan ba ne su ba su ma da tabbas ko ka ji mutum ya ambaci shehunsa ce shehuwa ne wancan ya ambaci wanda shi a zatansa annabi ne ka ce kaji kirista kaji kafiri amma kuma kai ka ambaci wani wanda zato kake ma shi ya ci bilis shi bai shirka ba kaga tilka eh, tilka idan qismatun biza eh, zalunci kenan ko eh, zalunci kenan shi yasa wala ba daidai bane haka Allah ya faɗi Allah ya ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard sai Allah ya ce a ilahum ma'allah Allah Allah ya ce wa ke amsa wa mai matsananciyar bukata wanda ya shiga damuwa wa ke amsa masa idan ya kiraye shi wa yakshifu su'a kuma yake yaye damuwa yake yaye cuta sai Allah ya ce a ilahun ma'allah shin a ce akwai wani abun bauta tare da Allah kaga wanda shi ma ke amsawa mai matsananciyar bukata in ya shiga damuwa shi yasa ɗan uwa duk inda ka shiga tsanani ka kyale kowa ka kama Allah kuma dubbawa na kwarai in dai waliyi ne zai gaya ma gaskiya ya ce Allah za ka ambata bu zai yadda sam kamar yadda manzan Allah bai yadda an haɗa shi da Allah ba to haka dukkanin bawa na gari shi ma yake wannan kuma ba a ce a ah, wani ba shi da matsayi ba a a matsayinsa bai kai a ambace shi ba a nan haƙƙi ne na Allah wa'adahu hula sharika lahu shi yasa manzala salama ya faɗi a cikin hadisi ya ce addu'a huwal ibada addu'a'u huwal ibada ce addu'a ne bauta addu'a shine bauta kamar wato idan addu'a bai zamanto bauta ba ai babu wani abu mai sunansa bauta an gane addu'ar karan kansa shine ma bauta haka Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib na innal ladhina yastakbiruna an ibadati ji jahannama dakhirin da haka daga cikin usulul shirk akwai du'a wa ghairillah roƙon wani Allah na takwas akwai al'itimadu fin nujumi al'itimadu shine dogaro an gane a al'itiqad ne ko ba al'itimad ba ko eh ali ko al'itiqad ko al'itiqad haka yake ko to al'itiqadu fin nujumi kudiri an gane al'itiqadu ƙuduri ƙuduri abinda zaka sa kai imani da shi ka yarda da shi a zuciyarka al'itiqadu fin nujumi dogaro ko kuma al'itiqad ƙuduri yadda imani fin nujum cikin taurari wal anwa da dai taurari shine al'itiqadu ƙuduri al'itiqadu ko akwai wanda aka sa al'itimadu a nasa eh nan ma haka yake al'itiqad an gane min al'aqida min al'aqd kenan al'itiqadu qudri fin nujumi cikin taurari wal anwa da dai taurari na tara al'itiqadu qudri al'itiqadu qudri anna ghayra allahi cewa wani Allah fa’u yana amfanarwa au ya yadurru ko yana cutarwa mu koma min shirin abin da muka karanta malam ce Usulun shirki tis'atun yace asalai an gane asalai tushe ginshiki na shirka tis'atun tara ne mun ce usul jam'i ne na aslu ko idan an ce al'aslu shine ma yubna alaihi ghairu shine aslu kamar yanzu wannan ginin ai yana da aslu ko shine foundation din da aka yi ko aslu kenan an gane wanda duk abin da aka gina nan duk akansa aka gina ko akwai aslu dinsa to haka ginshiki asali ko tushe na shirka guda tara ne su ne manyan wannan wani ya ce to ya aka yi aka san guda tara ne irin wayannan abubuwa sukan tabbata da abin da ake ce masa alistikira an gane alistikira idan an ce alistiqra shine yi tasaffuhu na juz'iyat saboda a tabbatar da hukunci kulli aka bibiya aka bankada aka laliba aka bibiya sai a ga abubuwa kaza fa guda kaza ne to sannan sai a tabbatar shine istiqra akwai naqis akwai tab wanda istiqra ne Ya yasa ake cewa farillan alwala guda bakwai ne ko istiqra akai a malikiya aka tabbatar da shi haka amma da zaka ce to ina ayar da Allah ya ce farillan alwala guda bakwai ne babu an duba ne aka binkita cikin alkur'ani da hadisi sai aka ga guda bakwai ne haka 'yan malikiya suka faɗi an gane kaga an duba ne kama a misali ƙur'ani izifi nawa ne eh Allah ne ya faɗi ba Allah ne ya faɗi ba manzo Allah ne ya faɗi ba manzo Allah ne ya faɗi ba an duba alƙur'anin ne sai aka ga izifi 60 ne an gane to haka ta hanyar tabbatarwa in aka duba hadisai aka duba ayoyi sai a gano abu kaza adadi kaza ne kaga ijtihadi ne amma ba Allah ne ya faɗa ba ba manzan Allah ne ya faɗi ba an gane to haka shi ma wannan da aka ce usulul shirki sai aka ce tis'atun haka malaman da suka ce tauhidi nau'i uku ne akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidin uluhiyya akwai tauhidin asma'i was sifat shi ma istiqra ne shi ma dubawa akai aka ga a'a ai cikin alƙur'ani kaza ne an gane aka ga gurin kaɗaituwar Allah in ma dai Allah yana faɗin wa'insu ayyuka ne yana keɓantar da su ga kansa kaɗai ya ce shi kaɗai yake yi kaga tauhidin rububiya kenan an gane qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa mai yukhrujul mayyita min al-hayy ko wa yi yukhrujul mayyita min al-hayy wa mai yudabbiru al-amr fa na Allah ko kaga haka wa ke azurtawa hal min khaliqin ghairillahi yarzuqukum minas sama wannan duk nasa ne shi kadai azurtawa kashewa an gane Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah ne yake yi kaga sai aka duba aka ga gaba daya Allah ko dai ya ambaci wa'ansu ayyuka ya nuna kadaituwarsa wa wa'annan ayyukan ko kuma a'a Allah ya faɗi wayansu siffofi da wayansu sunaye Allah ya keɓanta da su shi kaɗai ya ta kansa ga wa'annan sunaye da wannan siffofi walillahi lahil asmaul husna fad'uhu biha wa lam yakul kufuwan ahad ko kaga qul lahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ahad? kufuwan ahad ka kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir kaga wannan duk imma ji Allah yana shine mai kaza shi ne mai kaza kuma sai kaga kaza ɗin nan da yake da shi Allah yana nuna shi bai kama da bayi ba to kaga yana tabbatarwa da kansa waɗannan siffofi kuma yana kaɗaituwa da su yana keɓanta da su shi kaɗai haka Allah za ka ga yana yi ko dai a'a Allah ya nuna na kaɗaituwarsa ga bauta ya nuna shi kaɗai ya cancanta abota ta masa to haka aka bibiya cikin alkur'ani aka tara kuma da wani zai ƙara bincike ya ijtihadi ya ce a'a anwa'u tauhid fa arba'atun ne ce ai kwaya hudu ne to sai a ce ina kaga ɗayan kawai cewa za a yi kawo shi yasa hatta waɗanda ma suka kakkasa za ka ga akwai masu cewa kashi biyu ne kamar shekul islam ibn taimiyya shi a shi a wajensa tauhidi anwa'uhu an gane shine guda biyu a wajen shekul islam ibn taimiyya an ka duba cikin majami'ul fata sauran malama kuma suka ce nau'i guda uku ne shi shi sa abu ne na dalili kaka ce a an zo da wani sabon abu ba wani sabon abu da aka zo da shi a ciki yake ba a ƙirƙiri komai ba kawai dai abin da aka yi dubawa aka yi sai aka fito da shi amma ba wani abu aka sabo ba kamar wanda ya ce alƙur'ani izifi sittin ne ai ba sabon abu ya kawo cikin addini ba ko bai ƙara komai cikin alƙur'anin ba ba abin da ya ƙara ciki bai zo da komai ba kawai wanda Allah ya zo da shi Allah ya ba manzan Allah ya kawo wa al'umma shi dai aka duba aka ce guda kaza ne ba wani aka zo aka ƙara ba to haka ma wanda ya ce tauhidi guda uku ne nau'o'insa sannan kuma hakan ba yana nufin fakakkasa Allah ba don na ji wa'insu haka ko ƙila nau'i ne na jahilci ko son zuciya ce ai sun raba Allah gida uku ina ne aka raba Allah gida uku Allahn dai wahada wula sharika lahu duk gaba ɗaya anwa'u tauhid nasa ne shi kadai akewa shi aka ce shi kadai yake aikin nan kwallon kwal aka ce shi kadai yake da wannan siffar kwallon kwal shi kadai yake da wannan sunan shi kadai ne ake wa bauta to yaya aka kakkasa shi kashi uku ai da Allah ake wa shi shi kadai shi yasa ba inda wai aka ce an kasa Allah wai kashi uku wannan jahilci ne da hauka Allah ya sa mu dace to da haka kaga wannan kenan shi yasa na tara shi ne al an anna gairar Allah yanfa aw dur to shi yasa da wayannan usulun shirki ɗin da aka faɗi an samu su ne an gane ta hanyar istikara an gane istikara kuma istikara malaman fito suna amfani da shi don tabbatar da hukunci an gane kamar yanzu a misali ana gane mace tana da ciki ne idan al'adarta ta yanke ko Allah ne ya faɗa ka ba Allah ne ya faɗa ka ko ba inda Allah ya faɗa ka ya ce ana gane mace tana da ciki in ba ta al'ada ba inda Allah ya faɗi haka dai aka auna shi ya sa za ka ga haka iyaye idan suka ga yasu ba ta yi al'ada ba sai hankalinsu ya tashi saboda an bibiya an gani tare da haka kuma kakan samu wace macen kuma tana da cikin kuma tana al'ada an gane amma galiban daman ita ƙa'ida alal aglabiya ne suna cewa annadiru la yuqasu shi wanda yake ɗan ko haka shazi kenan an gane ba a ƙiyasi a kansa daman ƙa'ida ana gina ta ne alal aglabiyat an gane aglabiyat ne to Allah ya sa mu dace to ta hanyar da haka aka tabbatar cewa usulul shirki tisa'atun an gane to menene ashirku malama suka ce ashirku a lugha idan aka ce ashirku shine al-mukhalata an gane al-mukhalatatu wal musahaba shine an gane al-mukhalata shine cakuduwa an gane wal musahaba da kuma abokantuwa a haɗu an gane a cakuɗa shine shirk akan ce a shirkatu akan ce a asharikatu shi yasa ake cewa sharika kamar kamfani sharika ai saboda wane ya zo ne sai suka haɗu da wane wane yana da shiya a ciki wane ma yana da wannan sai suka haɗu kaga duk mina shirki ne a asharika an gane shi ne mukhalatatu sharikaini cakuduwar wanda suka yi tarayya an gane sun cakuda haka akan ce ishtarakna a larabci kakan ce ishtarakna bi ma'ana tasharakna mun yi tarayya mun yi haɗaka wannan kenan a lugha an gane jam'insa kuma shine ashrak ko kace shuraka ashrak ko kace shuraka an gane Allah ce amlahum shuraka kaga Allah ce amlahum shuraka shuraka jam'i ne an gane waɗanda suka yi tarayya din kenan mufrad ɗinsa shine ash-sharik an gane ash-sharik an gane ko kace ash-shirakun ko kace shuraka wato ash-sharik shine wanda ya haɗu da wani ɗin an gane shuraka kuma wayanda suka haɗu da yawa ko ashrak to wannan kenan a kuma shara idan aka ce ashir kamar yadda imamu zahabi ya ta'arifinsa ya ce huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ya ce shi ne ka sanya wa Allah kishiya alhalin Allah shi ya halicce ka an gane ka sanya wa Allah kishiya alhalin shi ya halicce ka sanya kishiya ko ta ɓangaren kamanta shi da bayi ka yi shirka ko siffanta bawa da siffar Allah ko ka ce yana kama da Allah wannan shirka ne shi Allah laisa ka misali shay'un kaga wannan shirka ne cikin tauhidul asma'i was sifat ko kuma a'a wani aiki ne na Allah sai ka ɗauka ka bawa wani wani shi yake yi wannan shirka ne wa Allah an gane shirka ne ga Allah ko kana ganin tasiri ga wani wannan shi ma shirka ne wa Allah kamar yanzu yadda nan muka kawo akwai wanda suke ganin a'a ai sanadiyar yin ruwa da ake yi kawai su suna ganin ba Allah ne ke sawa ba an gane ba Allah ne ke sawa ba kawai yadda suke faɗi ai nature ne kunan ka da an ce a ai sanadin abin da ya sa ake ruwa shine ai wani hayaki ne yake tashi daga cikin duwar watsu sai ya shiga ya shiga sai ya zama hadari in ya zama hadari sai wannan hadarin sai ya fashe ko a'a teku za ka ringa ganin wani abu yana tasowa daga cikinta sai ya sama idan kuma wannan bai faru ba ba za a yi ruwa ba ka wannan shi Shirkut ta'asir ne an gane kana ganin haka ne to in ba haka ba kenan Allah ba zai ba kila Allah ya iya sanya wani abu sababi amma wannan sababin ba shi da tasiri kuma ba shi ne mai yi ba Allah ne yake yi an gane sai dai wannan sababi ne ka dogara ma ga wannan sababin shirka ne kamar kila sababin samun ɗa shine aure ko to in ka sa a zuciyarka auren nan ke bayowa ka yi shirka nawa ne suka yi aure kuma ba su haihu ba sadadin sababin arziki tafiya kasuwa ko amma zuwa kasuwan shi yake ba da arziki ba shi ba ne wani tun kafin a haife ka yake zuwa har yanzu bai daina zuwa ba kuma bai yi arzikin ba to in ka sa cewa zuwa kasuwan shi yake bayuwa, shirka ne an gane shi ya sa malamin tauhidi suke cewa al'akhdu bil asbab ibadatun wal i'timadu alaiha shirk suka ce al akhadhu bil asbabi riko da sabuba ibadatun ibada ne an gane kai riko ma da wannan sababin ibada ne shi ma wal i'timadu alaiha ka dogara da wannan sababin shi ke yi wannan shirka ne an gane to ka ka sanya wa Allah kishiya ko kuma wani haƙƙi na Allah ka ɗauka ka ba wani bawa bawan nan fa kowaye mai shi don wani ya ce a ah, ai wannan annabin Allah ne makusancin Allah ne yana da daraja kwarai ko yana da daraja amma in ka ɗau haƙƙin Allah ka ba shi kayi shirka an gane kayi shirka kuma shi ma annabin ba ruwansa da kai Allah bai tuwo annabawa su karantar da wannan ba haka Allah maɗaukacin sarki ya faɗi ma kana li basharin ay yu'ti wallahu alkitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillahi ko walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrisun Allah ya ce wala ya ko an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba sai Allah ya ce aya bil kufri ba'da idza antum muslimun Allah ce babu wani mutum da Allah ya bashi littafi da annabta kaga Allah ya aiko shi kenan sannan ya zo ya ce wa bayi su kasance bayinsa ba bayin Allah ba sai dai ya ce su kasance bayi na Allah masu bautar Allah kenan Allah ce kuma shi wannan mutumi da Allah zai bashi littafi in ya zo baya umarta bayi su annabawa da mala'iku a matsayin ababen bauta a'a sai Allah ya ce a shin yanzu ya umarce ku da kafirce bayan ɗin ku musulmai ne kaga kenan ashe riƙon annabi a matsayin abin bauta kafirci ne a ya amurkun bil kufri da idza antum musulmun. riƙon mala'ika a matsayin abin bauta kafirci ne shi yasa ranar alkiyama su ma mala'ikun idan Allah ya tara su an gane Allah ya tara su Allah zai tambaye su an gane sa'annan mala'ikun su ba da amsa Allah ya ce wa yau mai ya hashiruhun jami'an sun mai ya ƙulu lil mala'ikaci a ha'ula'i iyakun kanu ya abudun قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل ya يعبدون الجن aksaruhum bihim mu'minun Allah ce ranar da zai tara su gaba daya sannan Allah ya ce wa mala'iku a ha'ula'i iyakun kanu ya abudu shin wa'annan ku suka kasance suna bautatawa sai su ce a anta waliyuna min min min dunihim Allah ai kai ne mu koma bayansu sai su ce bal kanu ya abudun jinna ai bari dai aljanu suke bautatawa aktharuhum bihim mu'minun mafi yawan su da aljanu suka yi imani haka wallahi yanda wani zaka ji eh, ji aljani yana bashi umarni yana bi ko Allah ne ya bashi wannan umarnin baya bi zuciyarsa ta narke ya firgice na taba zuwa wani gida kawai sai na ji ana faɗi wai sharaɗin wai aljanin su rabu da ita suna sa mata sharaɗi ta yi abu kaza ta yi abu kaza ta yi abu kaza in ne tana so a fita daga jikinta to farko za ta ringa ba da magani sharaɗi na ɗaya kenan irin maganin nan da 'yan bori suke bayarwa farko kenan sharaɗi na farko kenan sharaɗi na biyu shine ne duk ranar juma'a za ta samu kuturu ta ba shi sadakan nono da kuma farin goro a cikin ƙwarya gaji ba hatta ta da ma a ce sai farin goro kuma a ce a cikin ƙwarya duk wannan in mutum ka wannan umarnin ka yi shirka wa Allah umarninsu kake bi a matsayin kuma kana ganin in ba kai ba za su tasiri a rayuwarka a ba da ka ga mutum diya ya ce wala ina ji ana yi kasan lokacin da muke yaro fa na taɓa zuwa eh, na san wani boka ya san ni sarai layi in ya ganni zai ce wani zan ce wani har yanda ake hawa in yi wani walayi din na gani za a kulle shi a cikin ɗaki a yi masa turare a sa masa irin baƙin zanin nan baƙin mayafin nan a lullube shi na saƙin nan a yi turare a yi turare a kulle fa ƙofa a yi turare a yi turare a yi turare in aka yi tuƙaƙe ya kai wani lokaci to sai ka ga ya yi atishawa ka ji sai ka ji mata nan wayanda suka yarda da shirka suka bar addininsu suka kwashe kayansu daga gaban manzo Allah suna sanni da zuwa sanni da zuwa aka sai ka ji ana ambata akwai wani dan galadima yake shi ma aljanin ne har kuma sukan gane in kuturu ne yahu sukan gane sanni da zuwa sai sai ka ji ana sanni da zuwa <laughs> nan daga nan kuma sai ka ji sun fara shigowa ɗaya bayan ɗaya eh har shiga ne wallahi nan na gani ɗaya bayan ɗaya za ka yana takarkarwa, yana takarkarwa, yana takarkarwa. sai waccan ta shigo in ta shigo mai ke tafa da ke ai kaza da ai wannan da kika gani ɗan kishi yake ai kaza an yi kaza ai kaza yana jijjiga kai zuwa ma in mutum ya yi wallahi sallarsa ta kwana arba'in ba za a karɓa ba kawai zuwa in ka yi zuwa kawai in ka yi ba <laughs> sallaka ta kwana arba'in maluma suka ce kuma ba irin ya faki bayawa ba lada fa sai an zaɓi mai kyau wacce ka cika ruku'i ka cika sujjada wacce ka yi don Allah ba wacce mutum ya yi don riya ba a'a wacce ta cika sharuɗa ta kwana arba'in ba za a karɓa ba sannan suka ce kuma dole ne mutum ya sallah kuma to yanzu dan Allah idan za a auna irin sallolinmu da ake a sikeli dan Allah a ce sai an zaɓi wacce ta yi ta kwana ɗaya mu sa ta a zahar wallahi wani da ya yi ya gama Allah ma bai karɓa ba saboda bai yanda Allah ya ce ba galiban mu kuma haka miki wani kuma in yayi ɗin yanda Allah ya ce a yi wani kuma da wuya akwai ikhlasi a ciki to har sai an ɗauka ta kwana arba'in kullum biyar ake yi ba za a karɓa ba kuma dole mutum ya yi kaga irin wannan mutum yana da hankali ba abin da zai kai shi to kuma in mutum ya je in mutum ya je kuma sai ya tambayi shi wannan bokan da ya ba shi amsa kuma ya yadda ya gazgata to wannan ya kwashe kayansa daga gaban manzan Allah faƙari kafara bima unzila ala muhammad ya kafircewa abin da aka saukar wa annabi muhammad me aka saukar wa annabi muhammad ƙur'ani ya kafircewa alƙur'ani to kaga wannan diyana yana daga cikin shirka shi yasa malama suka ce shine an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah kini kishiya bayan Allah ne ya halicce ka ta yadda mutum zai juya wani nau'i daga cikin nau'o'in bauta ga wani Allah ya yi shirka wani Allah ɗin nan in magunki wanda aka sassaƙa ko da me aka sassaƙa shi ko wata bishiya an gane ko waɗansu duwar watsu ko mutum ko aljan ko kuma ƙabarurruka an gane ko wani ƙarfi na da na ɗabi'a ka ringa ganin a'a ai kaza ne ya faru shi yasa kaza ya kasance ba Allah ne ya tsara ba ka ringa ganin tasirin wannan an gane wannan kaga duk yana daga cikin nau'o'i na shirka ko mutum ya roƙi wani Allah ko ya nemi taimako cikin abin da ba mai iya yin wannan sai Allah kadai to in ka nema a wajen wani kayi shirka wa Allah saboda idan za a ce dukkanin wani abu da Allah zai yi bawa ma zai yi to ai babu bambanci tsakanin Allah da bawan kenan ai dole kai bawa akwai abin da ka gaza ka kasa wannan shi ke nuna kai ɗin tauyayye ne komai kuma Allah shi ya iya yayi to wannan shi ke nuna shi ne rabbu shi yasa akwai abin da dole kai ba za ka iya ba ba ka da iko a kansa Allah bai baka ba kamar yadda ba ka da iko ka azurta wani Allah yana da iko ko to da ka neman arziki ga Allah ake ba ga wani ba kamar yadda ba da haihuwa ba mai iya ba wani haihuwa to da ka neman haihuwa ga Allah kaɗai ake yi haka in ka shiga cikin tsanani ka shiga cikin kakana kayi ko wahala ba mai iya fitar da kai in ba Allah ba to haka in ka nemi wani ya fitar da kai cikin wannan tsananin ka yi shirka wa Allah abin da zai baka mamaki har mushrikai na zamanin manzo Allah in suka ji tsanani wallahi tawhidi suke Allah suke kira kadai Allah ya ba mu labari cikin suratul ankabut in suka shiga cikin jirgin ruwa suka ga yana tambal tambar za a halaka sai su roki Allah shi kadai silata da uzza da da ajiye su suke a gefe Allah kadai suke roko suke kira in kaga suna shirka Allah ce sai ya tseratar da su sun ga sun fito daga cikin wahala eh, to a sannan ne sun ji daɗi sai su ringa shirka wa Allah haka Allah ya fari fa'iza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idahum yushriku haka Allah ya ce in suka hau cikin jirgin ruwa suka ga za su halaka da'awullaha mushrikai ne fa sai su roki Allah su kiraye Allah mukhlisina lahu kaji fa suna ikhlasi anan wa ma umiru din nan illa li ya'budullaha mukhlisina lahu mushrikai Allah ya ce anan yi suke yi da'awullaha mukhlisina na ddin inda ake shirka shi ne shine falamma jahun ilal barri to sun ba cikin teku an shigo cikin dandagaryar kasa falamma jahun ilal barri sai Allah ce yi yushrikuna to nan ne za ga su ne wa Allah shirka shi sa lalle lalle yan uwa mu kiyaye Don yadda nan muka bayani shirka Allah baya gafarta ta an gane Allah baya gafartawa duk zunubin da bawa zai wa Allah Allah in ya ga dama zai yafe masa amma banda shirka dukkanin wanda ya shirka wa Allah ya shiga dubu in ana shiga Allah ya suranta yanayi ko ya kamanta yanayi na wanda ya shirka da yanayin da mutum zai tsinci kansa tun daga sama ya faɗo ya tawo yana saman tsuntsaye su yaga-yaga da shi shi kace-kace da shi ko kuma ya taho daga saman sai iska ta jefa shi can wani waje mai nisa da Allah idan ya waɗo nan in zai yi karaya guda ɗaya da Allah in ya faɗa can goma ai zai yi ko yanayin kenan haka Allah ya faɗi wa mai shirk billahi faka annama kharra minas sama'i fatakhtafu at-tayru aw tahwi bihi ar-ri'u fi makanin sa'iq kisa Allah baya yafewa an gane in kuma mutum yi wa Allah shirka Allah ya ce shi ne jahannama ne wuta haka Allah maɗaukacin sarki ya faɗi ya haramta masa aljanna Allah ya ce wa yi yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna ko yi yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awa wa ma'awa nar wa ma lizalimin min ansar ko haka Allah ya faɗi shi yasa Allah ya tsare mu daga shirka an gane wannan kenan haka an tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadisin Abdullahi dan Mas'ud yace na tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayyu dhanbi a'zamu inda Allah wani zunubi ne mafi girma a wajen Allah sai yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shine ka sanya wa Allah kini ka sanya masa kishiya alhalin shine ya halicce ka haka cikin hadisin abdullahi dan amur yace jaa arabiyun ila annabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya rasulullah malka ba'ir ƙala al ishraku billah qala thumma madha qala thumma uququl walidaini wani mutumin karkara ya zo gurin annabi muhammad sallallahu alaihi ya yace menene manya-manyan zunubai waɗanne ne sai manzo Allah ce shirka wa Allah shi ya fara ambata yace sannan wanne yace saba wa iyaye munana wa iyaye wulakanta iyaye shi yasa duk yanda iyayenka suka kai kakka kosa eh, nan wata ran sai labari kakka kosa kuma zaka ga a hankalta ma bai kamata ma a hankali mai kyau ma ka kosa ba a hankalci aka bakka da hankalinka Ƙila wani ya ce ai ya tsufa ni nake masa kaza ni nake masa kaza wallahi baka biya shi ba dan daga sanda aka ɗau cikinka mahaifiyarka take ta shan wahala take ta shan wahala ko kaka in mutum ya motsa a cikin ciki zafi take ji wani ɗan ƙafarsa zai sa ya bugi cikin ba abin da zai baka abin al'ajabi sai irin yadda ɗa yake kwance a cikin mahaifiyarsa wallahi wata da za ta buɗe ma cikin za ka ga irin motsin ɗan jinjiri ga gashi nan ga ƙafarsa haka jikinta ne fa jikinta ne namanta ne yadda in an tsikare ka kake jin zafi haka shi ma in ya juya ko ya buge ta da kafa haka take jin zafi da Allah ka auna kai za iya jurewa don Allah bugu ne kuma ba wanda fa za iya karewa ba tunda ba yadda ta iya ba za ta iya karewa ba sai dai kawai ta ji zafin kila kai in an kawo ma dukan zaka iya ka kare ko ko ka wani abu ka kare to ita kuma ba abin da ta isa ta kare da shi in ya juya ya buge ta haka tana ji ita ba ta danne shi ba ta yi asararsa tana sansa kuma ba ta matse ta riƙe kafar yadda zai shiga wannan ba mata fa idan suka ɗau ciki nan wata daga sanda ma ta ɗauki ciki ba ta hawa irin mashin ɗin nan wanda Allah iyalina da ta ga inda nake shiga da ita irin gargadan nan ta ce wallahi ina samun ciki ka da ɗauka ta a wannan mashin ɗin <laughs> Allah saboda me saboda taltalin abin da ke cikin cikin haka suke za ka ga wani zubin suna son abu amma ba sa so su ci saboda kakka samu matsala wallahi wata in abin yayyayyai wallahi samun saukinta shine ta shiga cikin masaita ta kara hancinta da bakinta tana jin wannan warin nan wallahi wata abin da za ta yi kenan shine za ta ɗan samu sa'ida to amma kaga ta haka kila mai shi zai taso a haka ta haife shi wata daga sanda ta zo haihuwa za ka ga da likitoci da iyayenta da shi mijin suna cikin tashin hankali har sai ta sauka saboda gada ce daga duniya zuwa lahira imma a tsallake imma a fada su karan kansu likitocin hankalinsu a tashe yake su shiga su fita su shiga su fita saboda a haife ka shi yasa a tunani ma a tunani bai kamata ka saba musu ba a tunani a hankali kenan in ka auna irin yanayin da suka ɗauka kuma a cikin cikin nan fa ba wai wata ɗaya ba fa ba wai wata biyu ba fa haka za ka yi ta zama tun kana wannan yanayi ka koma wannan yanayi har halittarka ta cika kaga a hankali ai bai kamata ba shi yasa da aka tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi bayan shirka wani zunubi ne mafi girma sai ce saba wa iyaye haka a hadisin Anas aka tambayi annabi Muhammad ko annabi Muhammad sallallahu alaihi ke cewa akbarul kaba'ir al-ishraku billah wa nafsi wa uququl walidaini wa qawluz zur aw wa shahadatu zor aka tambayi annabi Muhammad ko annabi Muhammad sallama yace mafi girman manya manyan laifi wanda yafi kowanne girma shine shirka wa Allah ai zaka ai babu adalci ko shi yasa Allah ya kiraye shi da zalunci wal kafiruna humu zalimun saboda Allah shi ya halicce ka shi ya baka lafiya iskarsa kake shaƙa daren nasa ne shi ke zuwa da shi ranan nasa ne safiyar tasa ce ruwan nasa ne komai za ka ga numfashin nasa ne shi kaɗai kuma shi yasa za ka ga da yake nasa ne shi shi kaɗai wani in allah ya kwace numfashin nasa daktoci wani hamsin ne za su tattara a kansa yana da kuɗi ya zuba si iyayensu wallahi a gabansu Allah zai karɓi ransa in Allah ya ɗauke numfashin si ta sa wani irin oxygen ɗin nan ana sawa za su yi su gama in dai Allah ya ƙwace kayansa wallahi sai dai su zuba ido duk yanayi da Allah ya yi wa bawa sai kuma ce ni da nema wannan ka bota min ni kadai sai mutum ya ɗauka sai ya ba wa wani ya bautata wani kaga ai bai adalci ba yayi zalunci ya ajiye abu ba a inda ya dace ba shi yasa kan mutum kuma kaga ana inda ka ji wani abu ana wannan dan wani abin zaka ga haka wa'insu su ne masa kwaskwarima shirka ce tsantsa nan sai kaga ana mata kwaskwari ma to in mutum kana da hankali kakkai wajen tunda ai ba sallah bace ko nan musamman irin wannan abin da ake a ah, ai walihi ne in ka shiga tsanani ko zaka faɗi ai zaka iya kiransa ai ba wani abu bane ai ba kayi bane dan ka ta masa a'a kawai tsammanin ka ne yana da daraja a wajen Allah ila albarkacinsa Allah ya kama ɗauki sai nan ka ji wani malami yana a'a shirka ne a'a shirka to in kana so ka fitar da kanka daga cikin hayaniya ambaci Allah ko tambayi ka ce da Allah idan na ambaci Allah na yi daidai ko na yi kuskure ai kaga duk ciki ba mahaukacin da zai ce ma ka yi kuskure ko to shi kenan kyala kowa ambaci Allah ka fitar da kanka daga cikin hayaniya tun da dai in na ambaci Allah na yi daidai a wajen kowa ko to kawai ambaci Allah shi yasa duk irin wa'annan abe baɗan kada ka sake ka tsinci kanka a ciki wannan shirka kenan sai mu koma dangane da wannan asihir mun faɗi usulun shirko muka ce tis'atun mun yi bayanin abin da ake nufi da shirka sai kuma mu koma cikin usul ɗin sai aka kawo asihir an gane asihir sihiri kalma asihir a lugha suna cewa kullu ma latufa wa khafiya sababuhu kullu ma latufa wa khafiya sababuhu dukkanin abin da ya siriri sababinsa kuma ya buya sihiri kenan sababinsa ya buya abin ya siriri bai fito karara ba a misali kuma in ka duba zaka ga shine nan kaga mutum yana ta ramewa abin ya ɓuya kuma an kasa gane me ya same shi kaga yana ta ƙeƙashewa ƙila wani an je an auna an yi scanning an wannan an wannan kaga wakafiya sababuhu kenan sababin ya ɓuya nan kaga mutum ya fita hayyacinsa don wani bincike da wani scanning da wani awo don an auna kaga sihiri kenan wannan aluga kenan shine kullu ma latufa wa khafiya sababu shi yasa lokacin sahur an gane ƙarshen dare aka ambace shi saharan an gane saharan saboda ƙarshen dare ne kuma za ka ga ai akwai duhu ko an gane lokacin sahur duk daga kalman haka a lura akan cewa bayani zance wanda yake akwai balaga akan ce masa shi ma sihiri ne kamar yadda annabi sallama ke faɗi cikin hadisi inna minal bayani la sihira yace lalle daga cikin magana daga cikin bayani akwai sihiri me yasa ya zamanto akwai sihiri saboda zance ne wanda haka in aka faɗe shi za ka ga ya shiga jikinka ya karkatan ma da zuciya kuma ya yi tasiri a ciki kamar yadda in aka yi wa mutum sihiri za ka ga ya shiga jikinsa kuma za ka ga ya yi tasiri tattare da shi kaga sihirinsa aka yi an masa sihiri ne an gane haka shi ma wannan zancen ya yi tasiri ne haka annamima ita ma akan ambace sa da asihir sihir an gane asihir annamima saboda zance ne wanda in mutum ya ɗauko daga can ya kai can zai yi tasiri ko kamar yadda in an wa mutum sihiri shi ma yake yin tasiri naka sai kaga shi ma ya yi masa tasiri haka kuma a cikin shari'a idan an ce asir suka ce ibara ne dangane da irin ƙulumboto da ake yi ko irin abubuwa da ake karantawa an gane ko irin ƙulle-ƙulle da ake wanda yake tasiri a jikin wanda shi aka yi sihirin, ko yake rabewa tsakanin mace da miji an gane mace da mijinta sai a raba su an gane wannan duk yana daga cikin sihiri to daga ciki eh, malama sun faɗi anwa na sihiri suka ce nau'i guda biyu ne an gane akwai sihirun haƙiƙiyun sihiri na haƙiƙa an gane akwai kuma sihirin takhiliyu wannan tahili an gane takhilili an gane ko irin takhili sihiri takhili wato sihirin da hayyalawa ne za ka ringa ganin abin khayal ne babu hakika? an gane shi ne takhili sihiri takhili wato abu ne wanda kake ganin sa khayal ba shi da tabbas ba hakika ba ne irin nan ka ga mutum ya samu wuka yana gigarawa a jikinsa kai a ganinka khayal ne la haqiqata lahu ba gogawa yake ba Ƙila amma sai ka gani ko nan ka ga wani a kasuwa nan ya zo yana nunawa shi nan fa ya shiga ta duburar jaki ya bullo ta bakinsa nan ai kaga an kewaye ana kai ai yanda yake dinnan irin irfa idan dinnan duk sihiri ne an gane irin ko ka ga mutum ya zo don akwai wannan ni na sani fa in ka ce masa kana son abinci kawai yana haka kawai sai ka ga wake da shinkafa yana tiriri ni na san shi kuma ina duk sihiri ne ƙarya yake yi ko ai a yanzu suna da yawa ma a tiktok mu ai da yake mu 'yan tiktok ne suna da yawa nan kaga mutum ya yi haka ya yi wani abu ƙarya yake ko nan da yake ai an kama wani a kano <laughs> ko eh, eh, ai an kama wani a kano eh, nan wanda ya ce shi aljanu ne suka rene shi kai <laughs> ina da rayuwa nan ko <laughs> wai menene ko babarsa ta taba fadawa rijiya ne ko da e da ya goyensa e eh, sai wai aljanu suka ɗauke shi <laughs> kayi Allah ya sami dace <laughs> e hamma ta gare shi ko wai e an raba mata kwana <laughs> kayi Allah mara da fi ya sami dace eh amma ƙarshe ya ce ai neman abinci ne ko inna da daiwa inna da raji Allah nan za ka ga nan wa'yansu 'yan dabaru suke nan za ka ga wa'ansu 'yan dabaru suke su wa'yansu eh, nan wa'ansu za ka ga 'yan dabaru ne kawai nan kuma ai wani a'a khayal ne an gane khayal ne abin la hakikata da hu kamar ƙisar annabin musa ko ai za ka ga su ɗin nan da suke yadda sandunansu ko suke koma a mutu wannan kaga ai sihiri ne ko Ta khili khayal ne la haqiqata lahu ku ne nan kuke gani shi yasa Allah maɗaukacin sarki yace wa saharu ayunan nasi ko suka ce idanun mutane sai mutane suke gani uwa cijiya ce fa ga ta take tafiya amma ƙarya ne a haƙiƙa ba mu cijiyar bace an gane har annabi musa shi ma haka sai ya ringa gani haka kamar haka a idansa uwa ɗin duk gaba ɗaya ai mu cije ne duk gaba ɗaya a haka haka Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labari Allah ya ce fa'iza hibaluhum wa isiyuhum ko yukhayyalu ilaihi min sa'irihim annaha tas'a sai yake khayyala wa annabi Musa yake khayyala masa shine abin da ba shi da hakika, a haƙiƙa ba shi bane kawai arfa'ida ne kai kake ganin uwa hakan ne suka khayyala wa annabi Musa cewa ai gashi duk mucije ne suke tafiya kuma ƙarya ne tunan kaga akwai nau'i na wannan sihiri da haka kuma sihiri haramun ne haramun ne an gane sihiri haramun ne haka kuma yin aiki da shi kafirci ne wannan an gane haka Allah maɗaukacin sarki ya faɗi ko wata ba'u ma ta tulu shayatinu ala mulki Sulaiman ko Allah ce wa ma ka fara Sulaiman Allah ya ce wa ma ka fara Sulaiman ko walakin na shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr da aka to kaga shi ma wannan sihiri da nau'o'insa wannan shi ma haramun ne sa'an nan sai na biyu akwai alkahana ko shi ne bokanci bokanci akwai alkahana bokanci bokanci ya kunshi abubuwa da yawa za ka ga wani bokanci ne an gane bokanci ne amma ƙila shi yana fito da shi a siffa ta addini irin masu istikharar nan nan ka ga mutum a ce a ah, me ke damunka sai ya haka da carbi sai ya haka ya haka sai ya ce ɗauki an gane sai ka ɗauka sai ya haka ce sai ya duba ƙila ya lissafa wanda ka ɗauka <laughs> daidai wane gaba ya kai daga farkon carbin zuwa wannan sai ya auna sai ya gani ce a ah, ce wannan auren za a yi amma za a sha wahala mijinta ne to a yanzu laban da rainin hankali to akwai auren da dama ake yi ba a shan wahala <laughs> ce ai akwai wahala ce ai magauta ne nan wani ya zo ko nan mutum ya buga yashi ce e eh, za ka yi arziki ko wani kawai ayyaka hannayenka wai ya ce wai kai masa haka wai ce e kai kam a wajen neman arziki kana shan wahala kana shan wahala <laughs> a to waye ke neman arziki baya shan wahala nan wani ya ce a duba masa wannan dubbokanci ne wannan shirka ne nan wani ya ce a duba masa nan ya sami irin wani Allah suna nan wallahi kuma ana zuwa wajensu nan ka ga mutum musulmi nan wani ya je ya ce ai a duba masa nan wani sunanka zai tambaya ce da kaza da kaza kai ya sunanka sai ya auna yaya sunan mahaifiyarka sai a auna akwai sanda nake ɗalibta akwai wani bawan Allah ya rasu sanda nake ɗalibta dan da na taso tun ina gida ina son karatu sa'annan kuma ina da yawan zuwa makaranta akwai jajircewa to akwai wani wanda ya kai ni makaranta shi ya kai ni secondary akwai makarantar gwani ɗan zarga shi ya kai ni da hannunsa kuma ya danka ni a wajen wani malami abokinsa to shi mutum ne na 'yan siyasa kuma yana zuwa ne a siffar dillalin malamai eh, dillalin malamai <laughs> eh agent kenan ko a akara makallahu <laughs> eh aka makallahu ko dai a dan to <laughs> a tunaji ka ce agent to shi kenan kawai kawai shi kenan wata rana bayan ya kai ni makaranta ni ban san fa cewa yana wannan abun ba kai ni makaranta aka wannan sai wata rana malamin ya bata masa rai da malamin ya bata masa rai kawai sai ya tuno ni ce ai ina da da ba abin karatu aka a wannan ba kawai ya zo ya same ni ya kai ni wajen wani malami ya zo ya ce in zo mu je malamin a wajen a wannan unguwar yake waje don gwammaja a ciki yake ya kai ni gidan wannan malamin ba zan iya gane gidan ba a yanzu haka saboda ina yarinta a wannan lokacin ya kai ni malamin ya ce na siyo wani littafi abu ma'asharul falaki <laughs> nan za ka ga wani littafi ne hadda ɗan drawing ɗin kama aljanu haka a jiki hadda akwai wa'yansu 'yan nambobi kundi ne <laughs> a karaukan lawa an yama malam ba ba kai ba <laughs> a tu ba haka wani haka kasa ko yi eh, na ga duk kasar sunayen su ne malam eh <laughs> ok irin masu yi din nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sai ya baka sirri ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya mu dace Allah ya tsare to wallahi nan yazo ya kai ni wallahi har an sa rana na fara zuwa ni ma a ringa koya ba. Allah ya taimake ni dai ban taba zuwa ba dan ban san me za a koya ba duk da a lokacin akwai nau'i na yarin ta tattare da ni amma daga sanda ya bani littafin a rubuce ce in samo shi na je kasuwa na samu na buɗa naga abubuwan da yake ciki ban sani ba yanzu ko har yanzu yana cikin littattafai na wallahi abu ma'asharil falaki <laughs> to Allah ya taimake ni ban fara zuwa wannan bokanci ne wallahi bokanci ne ko nan mutum ka ganshi yana ta bubbuga yashi nan yana faɗin wa'insu abubuwa ina ne Allah ya ce ana sanin abubuwa ta hanyar bubbuga yashi ina ne Allah ya faɗi istikhara ɗaya ce kuma manzo Allah ya koyar da al'umma ya koyar da sahabbansa Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda yace yanda manzon Allah ke koya mana istikhara haka yake koya mana alqur'ani yace yana karantar da mu istikhara kamar yanda yake karantar da mu sura ta alqur'ani shine idan ɗayanku yayi niyyar yin wani al'amari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi raka'a guda biyu ba ta farilla ba an gane tana fila bayan ya gama sallah sannan yi wannan addu'ar Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fablikal al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna na hadal amra خير اللي في ديني يا أمبتش أبن النزي خير اللي في ديني ومعاشي وآقبة أمري فقدره اللي ويسره اللي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر اللي في ديني ومعاشي وعاقبة فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضي به حكى يا جمع هذا شيني استخاره amma a ce a bubbuga ko a tambayi sunanka ko a ce ai kai kai tauraron ka turabi ne ko ko nari <laughs> duk kagonan duk bai kamata ba Allah nan kuma mai shi yana yi sai ka yana iddiayin wai wani ilimi ne shi ma a ah, nan wani ilimi ne na bokanci an gane shi ya sa wannan ba daidai ba ne. sa'an nan kuma abu na uku shi a at-tatayyur ko ne camfi an gane camfi camfi da larabawa yadda suke ko nan ma ai ana yi ko akwai akwai irin su larabgana amma yanzu ai kaga duk an daina yanzu ko larabgana a ce a samu toka a zuba a kofar gida ko ko a sa toka a kofar gida wai saboda ko tana zuwa da sharri ne ake cewa ko eh eh kai arama eh <laughs> kai eh duk abubuwa <coughs> takalmi a kifa takalmi a kifa shi abin da sai a kikife kwanuka mm. a to amma ana sa a yi toka a kofar gida ko to me amfanin wannan sa wannan tokar a ta tokar eh Allah ya samu dace kuma wallahi da wayanmu mu duk mun tarar da irin wannan abe wada wallahi kaga canfi ne yana daga cikin asalai na shirka da laraba yanda suke shi yasa ake cewa at-tatayyur su da larabawa yanda suke idan mutum ya fito zai yi tafiya wani sai je ya samu wata bishiya mai tsintsaye sai je ya girgiza ta ya girgiza ta in ya girgiza ta sai ya dawo sai ya kalli tsintsayen ina za su yi hagu ko dama in ya firar sun tashi sun yi dama sai ce wannan akwai nasara to sai ya tafiya haka ko in ya ga sun tashi in yaga sun yi hagu sai ce wannan tafiya babu alkhairi sai ya fasa kaga ya canfa haka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikai suna da wata bishiya da ake ce mata zatu anwat an gane abin da suke yi wa ita shine in sun je yaƙi sun dawo sai su rataye ta kubbunansu a jiki ko idan aka shirya za a tunkari yaƙi kafin a fita sai a je duk takobi a rataya a rataya wanda idan an zo fita yaƙi sai a je a ɗauko su daga nan sun kwashi albarka kenan za a samu nasara to akwai waɗansu sahabbai waɗanda suka shiga musulunci ba da jimawa ba suna sababbin shiga musulunci suke ba da labari suka ce mu ma wata rana sai muka zo wucewa ta wajen wannan bishiya za ta anwatin ta mushrikai bishiya ce ta magarya suna rataye ta kumbuninsu sai suka ce ya rasulallah ij'al lana zata anwatin kama lahum zata anwat ce ya ma'aikin Allah mu ma saka mana wannan zatu anwat ɗin kamar yadda su ma wa'annan mushrikan suke da shi sai manzo Allah ya kabbara kabbara ta ban mamaki mutum musulmi ka furta irin wannan abu sai manzo Allah ya ce wallahi laƙad qultum kama ƙalat banu isra'ila li musa ij'al ilahan kama lahum aliha yace wallahi wannan abu da kuka faɗi kun faɗi kamar yanda banu isra'ila bayan Allah ya halakar da fir'auna ya tseratar da su sun fito daga cikin teku sun zo sun samu waɗansu mutane suna bautata wa gumaka suka ce wa annabi musa mu ma sa mana ababen bauta kamar yanda wannan suke da ababen bauta tauhidi fa ya zo jaddadawa shirka fa ya guje wa fa amma an zo wucewa suka ce su ma a sa musu wannan shi ya sa annabi Musa ya ce innakum qaumun ne ya ce ku mutane ne jahilai manzala ya ce to kamar yanda banu Isra'ila suka ga annabi Musa aka haka kuma kuka kaga canfawa suka yi cewa idan sun rataya sun fita za a samu nasara haka har yanzu ko mutum ya ga a ai aure a safar ake yi ko <laughs> eh, saboda auren da aka yi shi a safar ai yana zuwa da alkhairi duk wannan canfi ne canfi ne Allah bai ware wata rana cewa ita ce ranar ɗaurin aure

sallallahu alaihi Tun tunda ai duk masu albarka ne ko Allah ya sa mu dace to kaga wannan ta biya yi ku akwai wanda ya suka canfa da talata eh ko yanzu akwai wanda ba sa yin tafiya talata inna lillahi duk wani abu da za su na ba sa yin ba sa yin ranar talata saboda ai wurin talata da yake

ya saba wani kuma wallahi ka san wani abu Allah sai masa talala wallahi sai masa talala eh eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce ma'auni haka suke wallahi ana kama su teshe tomo malam wanda zai bashi lokaci sai ce hmm.